Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Gwamnatin Isra'ila ta ce Hamas ta saki wasu Amurkawa biyu a ranar Juma'a waɗanda suna daga cikin mutanen da ƙungiyar ke rike da su tun bayan harin da Hamas ɗin ta kai na bazata a Isra'ila makonni biyu da suka gabata. Amurkawan waɗanda suka haɗa da wata mata da 'yarta matashiya waɗanda asalinsu 'yan Isra'ila ne na daga cikin mutanen farko da aka saku. akwai akalla mutum 200 da har yanzu hamas ɗin ke rike da su hamas ta ce ta mika mutanen biyu ga gwamnatin qatar bisa dalilai da suka shafi lamari na jin kai a nan birnin washington sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi lale marhabin da sako amurkawan yana mai cewa there are still 10 additional americans who remain unaccounted for har yanzu akwai wasu amurka akalla goma da ba san inda suke ba mun kuma san cewa wasu daga cikinsu hamas na rike da su hada da wasu mutum akalla ɗari biyu sauran 'yan uwan waɗanda ake rike da su sun nuna farin cikinsu ga wannan sabon al'amari suna masu kira da su masaki nasu 'yan uwan shugaban amurka joe biden ya mika bukatar neman dala biliyan 61.4 ga majalisar dokokin kasar don baiwa ukraine tallafi a yakin da rasha ke yi da ita tallafin na ɗauke da wani kaso na biliyoyin daloli da za a samar da makaman soji da ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon za ta miƙa wa ukraine da kuma tallafawa ƙasar a fannin tattalin arziki da 'yan gudun hijirar ukraine da ke zaune a nan amurka babu dai tabbacin ko majalisar dokokin amurka za ta amince da wannan bukata ta biden wacce za ta ci akalla jimillar dala biliyan 105 ciki har da wani kaso da za a ware wa isra'ila da kuma samar da tsaro akan iyakar amurka majalisar wakilan amurka na cikin wani yanayi na rudani yayin da 'yan republican da ke da ranjaye suka gaza zaben sabon kakakin majalisa dangane da wannan batu 'yan jam'iyyar republican a majalisar wakilan amurka sun sauke jim jordan a matsayin ɗan takararsu a zaben cike gurbin kujerar makakakin majalisa haka ne na nufin an koma gidan jiya yayin da majalisar ta kwashe makonni babu tsayayyen shugaban da zai jagorance ta matakin janye jordan na jihar ohio a takarar na zuwa ne bayan da ya gaza samun adadin kuri'un da za su ba shi damar zama shugaban majalisar a lokacin da aka yi zaben a karo na uku satattun 'yan republican sun nuna zakwarsu na kawo ƙarshen wannan takaddamar shugabanci tun bayan da suka tsige kevin mccarthy jordan ya kara fuskantar karin masu adawa da takararsa a zaben duk da cewa ya samu goyon bayan tsohon shugaban amurka donald trump ya republican sama da dozin biyu ne suka yi kememe suka ki zaben jordan jim jordan kenan yake cewa akwai bukatar mu haɗa kanmu mu manta waye zai zama kakakin majalisar zan yi aiki tukuru don taimakawa kowane ne saboda mu taimakawa amurkawa a ranar litinin mai zuwa air republican a majalisar za su yi wani taro na musamman don fitar da dan takarar da zai mai gurbin jordan su dai dukkan 'yan democrat dan jam'iyyar su hakim jeffries suka zaba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc 'yan sanda a birnin london sun ce matsalar nuna kyama ga yahudawa da musulmi ta karu tun bayan da rikici barke tsakanin isra'ila da hamas wata sanarwa da rundunar 'yan sandan ta london ta fitar a ranar juma'a ta ce daga ranar 1 zuwa 18 ga watan oktoba ta samu korafe-korafe 218 da suka danganci nuna kyama ga yahudawa idan a kwatanta da adadin 15 da aka gani a daidai wannan takin lokaci a bara yayin da laifukan nuna kyama ga mabiya addinin islam ya karu daga 42 a bara zuwa 101 a bana wanda hakan ke nuni da kasancewar lamarin da kashi 1,353 Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro, Assalamu alaikum. barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba irin jerin hare-hare da jiragen yakin najeriya ke kaiwa a sassa daban-daban na kasar a baya-bayan nan jiragen yakin sojojin saman najeriya na ci gaba da kaddamar da hare-hare akan 'yan ta'adda a jihohin kaduna zamfara niger kebbi da kuma arewa maso gabashin najeriya kakakin rundunar sojojin saman najeriya air commodore edward gabquet ya mana karin bayani akan farmakin da suke kaddamarwa na baya-bayan nan an samu nasara a zamfara tun ba ranar talatin da ya wuce ba yadda aka gano wayannan 'yan bindigan kusan saba'in suka bar eh, suka bar eh, ina ke kiranta eh, zamfara wato plan din shine su shiga su bar zamfara su shiga ta niger state da su gaya maka ba su zama wuri daya zamfara zai zafi sai a gudu a shiga niger niger zai zafi sai a gudu a shiga kaduna a je birnin gwari daga birnin gwari sai a shiga a shiga a shiga zamfara haka ake a je nan a je can aje nan aje can aje nan to Allah ya sa mun dago wayon su kuma Allah ya sa an samu nasara in kana so wannan wannan attack din ma muna da hoton su in kana so sa ai kama ka gani amma da Allah ya sa an rage an rage strength din su kuma an tabbata cewa duk su motorcycle din su da su motocin su duk an halakar da su domin kagan na giya maka cewa wannan aikin da ake ba ba wai za a tashi safi a ce to bari a je a kashe yan bindiga ba a'a yana ɗaukar lokaci dinga gani abin da suke yi a a ganin da suke zama a ganin da suke tara mutanen su bayan an tabbatar an samu wannan information ya yi sai kagan sai a kai musu hari kuma abin da ke faruwa ke ne yanzu kuma Allah ya sa federal government ta siyo mana jiragen da ya kamata mu yi aikin mu in kana jin labarin da muke bayarwa za ka tabbatar cewa ranar eh, laraban da ya wuce mun karɓo wasu jiragen mu a ilorin kaga wannan jiragen sabobin jiragen da aka saya mana federal government ta saya mana yanzu an sa su suna aiki eh, da sauran jiragen da muke da shi kaga muna jiragen kaga da yawa sabbin jirage kaga aikin mu zai yi sauki so ana samun nasara domin muna da mutane suna da yancin kasa suna aiki da zuciya daya kuma shi chief namu ya yi mana cewa kowa ya tabbatar ya abin da ya kamata kuma in suna da abin da yana sai hana su yin aiki kagan shi chief of air staff din mu ya marshal hasan Abubakar zai ba su abin da suke so kuma yana tabbatar cewa kowa yana aiki shi da ya kamata a wani harin na daban kuma jiragen yakin sojin saman Najeriya sun kaddamar da wani mummunan farmaki. abin da zan iya giya maka kan wannan harin shine an kashe su sosai sosai eh, an kashe su an kashe su wannan abin da zan giya maka in kana da shakka kagan kai journalist sai ka aiko mutanen ku je su yi bincike harin da muka kai a kusa da zamfara kusa da border niger state eh, a ranar talata je ka tambaya ka ji me ya faru a wurin eh, mu ba mu so mu fara faɗa an kashe ɗari an kashe goma abin nan an yi nasara abin da za a giya makin eh, kuma ga wani abubuwa ana kiran shi classified information eh, bai kamata mu zo muna ta cacin baki cewa an kashe ɗari an kashe abin nan ba za a giya maka dai cewa an yi nasara sosai kuma muna murna cewa wannan mutane ba su samu damun masama mutane a wannan wuraren ba mu abin da ke kama mana daɗin rai kenan eh, abin da muke so mu yi kenan abin da su taxpayers mu Nigerians suke haɗa kuɗi kenan a sustaining air force muke kenan kuma aikin mu shine cewa mu tabbatar cewa mu yi musu aikin da suka samu mu yi musu to sai dai kuma duk da wannan ikirari da sojojin suke yi na samun gagarumar nasara wasu na ganin har yanzu fa 'yan ta'addan na ci gaba da yin rawan gaban hantsi to ko me air commodo gapquet zai ce akan haka idan ka gane wayan wayannan yan bindigan suke operating zaka gane cewa ba sa zama a wuri daya in wannan wurin ya yi musu zafi ka gan sai su ɗiba mutanen su da abokanan su su koma inda za su gan kaman ba za a gane ba haka suke ai ba sa zama a wuri daya eh, gobe suna nan jibi suna can gobe suna nan jibi suna can ba sa zama wuri daya eh to ka san kuma mu abin da muke shi za mu basu su yi ta su yi ta moving kayayyakin su daga nan zuwa can mu yi ta gani suna kai da kawa kai da kawa duk da mun tabbatar cewa sun taru a wuri da kagan shi ne zai ba mu opportunity mu san cewa idan mun striking dinsa wannan wurin kagan za a sami sosai so ba za ka ce a ah, eh, an sani ba ne ko ba sani ba of course an san wurare suke da yawa amma sun sun san cewa sun dago cewa mun gane inda suke a nan gobe kagan sun canza sun je wani wuri wannan wurin yayi zafi gobe a je inda za a je boye haka suke abin da yasa ake faɗa cewa ai irin wannan faɗa da muke ciki ba inda aka saba yin yaki bane yaki da za a ce wannan kasan da wannan kasan take suke faɗa kan wani abu amma yanzu ka gan inda ake yaki shine enemies ɗinka suna cikin mutanen da kuke ke zama da su ana kasa ɗaya kuma ana faɗa da yan bindigan da suke kasan kuma yana da wahala ka raba yan kasa da yan bindiga sometimes so kuma da za a yi za a tabbatar cewa an tabbatar cewa su ne kaɗai suke gefe daya. za su kasa kaga ana ta yin intelligence wayansu lokaci wata ɗaya wata biyu ana ana ana gathering intelligence a tabbatar cewa eh lalle wannan mutanen su ne yan bindiga su suke kashe mutane ke hana mutane sakewa sai a yi striking eh. to inda ake yi kenan duba da yadda yan bindigar ke kaddamar da hare a lokaci guda kuma a wurare daban-daban in taya kuke tunkarar irin wannan kalubale ta san aikinmu ya danganta cewa za mu yi ta zuwa ko'ina a nigeria yadda mun san cewa akwai wahalolin da 'yan bindigan nan suka kawo mana kuma za mu tabbatar cewa jiragenmu suna sama da intelligence ɗinmu kuma suna ƙasa muna aiki da mu da suke army da navy da wanda suke tsoron agencies na security a ƙasa to ya danganta da information da muka samu muka tara sai idan muka gan cewa information ya, ya zamana cewa idan mun kai musu hari za mu samu nasara so ya danganta da inda muke samani cewa muka kai hari za mu samu nasara abinda zai sa kenan mu tabbata cewa mun kai jiragen mu wurin mu ataki wurin domin ba mu yaka ba kaga wannan mutanen ba za su bar mutane su sake ba yara kuma sun koma makaranta kenan kwanan nan eh, yan primary secondary har university duk sun koma makaranta magagan lokacin da su suna son aiki kenan a ji a ɗiba yara a makaranta a kai su jeji a je a yi da tambayi kuɗi ransom ko a mai da su su zama matansu kaga wannan abun ba wanda muke so ba so ana aiki a north east a north west har da can southern nigeria to mu dai mun sa wannan sati ɗin da ya wuce kaga mun kai hari a north west a zamfara kusa da niger state inda muka kai hari ranar juma'a ran talata kuma allah ya sa kuma jiya muka hari a bukar mayan kuma wannan wurin kusa da lake chad yake san wuraren lake na inda suka saba boyewa kenan eh, so mun gode allah cewa sojojin mu sun samu nasara yanzu da mun san cewa at least a yanzu su wayannan yan bindigan nan ba su samu daman matsama mutane ba ba za su samu daman kidnapping ko kashe mutane ba abinda ke kamala daɗin rai kenan kuma abin da muke so kenan amma kana jin ire-iren waɗannan harare da kuke kaddamarwa a sassa daban-daban na najeriya shin kwalliya na biyan kuɗin sabulu ya san aikinmu ya danganta cewa za mu yi ta zuwa ko'ina a najeriya yadda mun san cewa akwai wahalolin da 'yan bindigan nan suka kawo mana kuma za mu tabbatar cewa jiragenmu suna sama da intelligence mu kuma suna ƙasa muna aiki da yanwaninmu da suke army da navy da wanda suke tsoron agencies na security a ƙasa to ya danganta da information da muka samu muka tara sai idan muka gan cewa information ya, ya zama na cewa idan mun kai musu hari za mu samu nasara so ya danganta da inda muke samani cewa muka kai hari za mu samu nasara abinda zai sa kenan mu tabbata cewa mun kai jiragen mu wurin mu takin wurin domin ba mu yaka ba kaga wannan mutanen ba za su bar mutane su sake ba yara kuma sun koma makaranta kenan kwanan nan eh, yan primary secondary har university duk sun koma makaranta magan lokacin da su suna son aiki kenan a ji a ɗiba yara a makaranta a kai su jeji a je a tambaye kuɗi ransom ko a da su zama matansu kaga wani abun ba wanda muke so ba kenan so ana aiki a north east a north west har da can southern nigeria to mu dai mun sa wannan sati ɗin da ya wuce kaga mun kai hari a north west a zamfara kusa da niger state inda muka kai hari ranar juma'a ran talata kuma allah ya sa kuma jiya mun kai hari a bukar mayan kuma wannan wurin kusa da lake chad yake wuraren lake na inda suka saba boyewa kenan eh, so mun gode allah cewa sojojinmu sun samu nasara yanzu da mun san cewa at least a yanzu su wayannan yan bindigan nan ba su samu daman matsama mutane ba ba za su samu daman kidnapping ko kashe mutane ba abinda ke kamala daɗin rai kenan kuma abinda muke so kenan a karshe me zaka ce dangane da batun yadda za a kawo karshen matsalar tsaro a sassa daban-daban na najeriya fadan insurgency ko terrorism ba fadan da sojoji bane kadai za su iya solving wannan irin wannan abin da yake tsakanin mu shine problem da ya kamata kowa ya hada mu sojoji su sarakuna su local government su state government har da federal government kowa ya kamata ya hada kowa ya kamata ya play part shi inda me yake sa wannan mutane suna fita haka wanda ya kamata su yi wannan su resolve wannan operation su ya kamata su yi mu namu shine ana kiranta kinetic mu namu military operations za mu yi amma kaga military operations kadai ba zai resolve wannan abun ba in fact UN suka faɗa cewa ai military operations zai resolve barely 20% ne na wannan abun sauran 70% ne kaga ba maganan sojoji ne ba maganan air strike ko na ba sauran ya kamata a duba gwamnati ne ko local government ne ko local eh, chiefs and eh, area council ne ko dai community leaders na solving kaga duk wannan ya kamata kowa ya playing part shi abin da eh, za ka gan cewa wannan abu yana kind persistent and kuma yana kawo mana a lot of problems. Air Komodo Edward Gabquet kakakin rundunar sojojin saman Najeriya. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. solomon abu shine wanda ya daidaita mana sauti a madadin sashen hausa na muryar amurka sunana hassan mai na kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin da ɗan gari shirin da ke zamowa na haɗin gwiwa tsakanin murar Amurka BOA da kuma gidan rediyon Bijin FM Sokoto. Sunana Aminu Alhussein Amanawa. A yau shirin na da ɗan gari yaya da zango ne a garin da ake cin kasuwarsa cikin dare wato garin Dange. da ke cikin karamar hukumar mulkin dange shuni a jihar sokoto shi dai wannan gari na dange gari ne na sulubawa kuma yake cike da ɗimbin tarihi na sarakuna sana'o'i da ma al'adu karin cika ku surutu masu sauraro domin hausawa dai na cewa waka a bakin mai ita ta fi daɗi domin shirin ya yi katarin tattaunawa da sarki na sha biyu na wannan masarauta bari je bakon namu ya fara da gabatar da sunansa da sunana Dallo usman dange sarkin baunin dange mai sauraro zai so ya ji tarihi a takaice na wannan gari na dange to tarihin dange kamar yadda mu muka same shi ga magabata ne dange dai gari ne wanda yake turan kawa ka sarauta tai a hannun yanzu ga sadda kuma faru ga da aka cewa mutanen da mu. mutanen da 'yan uwanmu kuma sun lubawa lokacin da malam shehu ya zo su suka tarbe shi kowa san dai kasar hausa ko da shiratu akwai mutane akwai kuma waɗanda suke 'yan ƙasar nan waɗanda suke tare amma akasarin su sun lubawa na to kuma shi shehu da an taso daga inda ya taso saboda ganin bahilla ce na na turanka sai ɗai sun suka tarbai ɗari bisa ɗari don ina uwansu na suka ba shi goyon baya sadda shi gona ya kasance sun luba nan suka zama wakilai garai a nan gehen akwai gobirawa akwai sarakunan ruwa gani sun gewaye sarkin musulmi yana can sarkin adar sarkin shuni da sarkin yakin beji duk waɗannan mutane kakannin su suka kontributin ma shehu usman ya yi samu stalin gijin ƙasa hausa to saboda haka shi yasa da shehu ya tuwe zauna ɗan ɗanai muhammadu bello saboda ƙauna da biyayyar su sulluɓa ga ɗan uwansu ba da iko ban mallanta su yake yi to saboda wannan abin yasa Sun sulluɓa nan sai sun ka roƙa kamar da aka ba mu labari cewa don allah don a ƙara zumunci suna son muhammadu bello ya ba su ɗaya daga cikin ɗayanai su zauna da shi to sai an ka ce muhammadu bello sai ya ce to ga mu'azu nan to sai an ka kawo shi dange kuma a lokacin da abinda an muhara a ce dange kamar da aka ba da labari an ce muna nan dori rundawa runji su suke nan wurin mm. to amma sai ya kasance zaman da suka suma suna zama ne saboda sun luba da kaitowa daga nijar kamarun ina da dabbobinsu suna ratsa nan zuwa wasu wurare na afirka da sauran kasashe to kasan dabbobi in sun kaiwa za a wayi gari wasu ba su da lahiya mm. sun haɗi abin aka cewa na gita haɗi to in suka samu wannan kes waɗanga mutanen da annan dangi dawa kenan su ka sau wannan bisat gare su in sun ka sau su sai su yanke suna sai da nama to da yake a shanin wannan lokaci an ce suna da yawa an kaci sai a surut abin ga naman sai a tasa shi don kadda ya lalace wani kuma in ka wuce ma za ka yi ta jan anguwa na ta wari don an tara naman mm, ya yawa ana gasawa bisa ga wannan karhe to sai an ka ce wani dattijo mai fasaha shi ma barunji sai zaka ce musu kai sun ka ce naman ga da shi lalace ko shi haka ku lelaye shi ku lelaye shi ku mai faɗi ku zan shanya shi sai in sun ka lelaye sun ka shanya sai ce to abi ɗo gyaɗa da kowa jakkowa. kowa sai a lalata mishi da gishiri sai ya bushe sai a gasa kaji inda killashin dange samu da yake garin dangin ya shafa shekaru kuma yana da tarihi kila da akwai adadin yawan sarakunan da suka jagoranci shi garin eh ai kamar loka kamar da ne faɗa maka mu'azu dan bello dan shi usman shi an ka fara kawo sarkin baunan danginan bayan an yi sarakuna irin su sarkin bauda eh, ɗahiru an yi mu'azu an yi hassan dan mu'azu a wajen dai sarki goma sha biyu an kai a halin daga wannan lokaci zuwa yanzu ko wani akwai wanda ka share shekara talatin shi yasa ka gaza ka ga kamar an ce sha biyu ka dibi tun sadda an ka faro mm. da masu tsaya sha biyu wasu yawancin rai sun kai da yawa kuma kuma kuna iya sarautar sarkin musulmi a nan dange mutum wajen shidda sun kai sarautar sarkin musulmi sai ka nan dange sun kai daga dangi suka a don akwai gidan bello din nan shi ya producing din mu'azu dan bello wanda ya fara sarauta nan kuma da mu'azu dan bello ya gama sarkin baura sakuto ya yi sarkin musulmi hassan dan mu'azu ya yi sarkin baura ya yi sarkin musulmi sa abubakar dan na shi an maga takardar sarkin musulmi hassan dan mu'azu kuma ya yi sarkin musulmi kuma da dange hito macido duk yan dangana duk dange suke to ka gani saboda ka ba magana wai muna iya yi ba mu ganin muka ma mu a yari momi ka ne kaga ne ko eh. Eh, to shi wannan sunan na baura da ake alakantawa da ita masarautar eh, kamar ina ya samu asali to kamar yadda magabata sun haga mana abinda an ka ce baura ɗin ga hilla ni ka biwa nan masu shanu sun lubawa da sauransu to in shekara ta kare ga kaka nan hili aka yi gaba ɗaya sun dawo sai a yi ta shaɗi Ka san shaɗi mm. to shaɗi biyu na akwai sharo da muka ce ma sharo shi wannan sandata shi ko ga geza ta mai lauɗi ɗanya shi ko abinda aka ce mata baura to da an ka tashi tun da shi ba sulluɓe na ba ma'azu balle a ce mai arko ko a bashi sunan sarautar sulubawa. sai an ce to wacce sarauta za a sa sai an ce to ai garin nan baura aka yi wannan shaɗin a ce mai sarkin baura na san a garuruwa da dama da suka yi fice suke da tarihi ba a rasa sana'o'i kila da suka yi fice baya ga kilishin nan kamar me aka fi a wannan garin na dangi to kayan da bayan kilishi don shi kilishi shi a farko kayan dangi ta zama established to bayan mutane sun taho lokacin shi ma'azu dan bello babbar sana'a munan tukane da tuluna duk shi yadda ka biya kana ganin wuta ta tashi ana gashin waɗannan tuluna shi a babbar sana'ar mutanen dangi hausawan dange shi suka yi rundawan dange kuma kilishi su kai amma dai dange abin da tukunya ce da tulu da shantulla so kaji sana'a mu ta biyu ita ce eh, wannan shantulla da tukane sai noma na akwai hausa da daga noma su abin mu zogara da koyi in ba noman ba lokacin sai kiwon da muka yi na kamar yadda kowane wuri yake a duk yankuna da dama an san ana cin kasuwannin ne da rana ne amma kasuwar dangi da ake ci lahadi da laraba da dare ake cin ta dalilin da yasa aka cin sa da dare a lokacin da duniya tana lafiya tana zaune lafiya mutanen kasan manoma na makiyaya na in sun ka tai da swahi wurin kiwo ko wurin noma sai an yi azuhur ko da haka isowa ka ci kasuwa la'asar ta yi sannan masu kawo kayayyaki akwai waɗanda sai sun buge kayansu kamar gero dawa an burbagin nasu dukkan yi waɗannan abubuwan yamma ta yi to ko da aka zakuwa sai ka ga ana ta hada-hada tsakanin la'asar to wanda zo kasuwa bai cewa karhe biyar ya tashi tun da ya to hudu don bai sai da komi ba sannan wasu ƙauyukanmu masu bisashe ba su shigowa sai da daren inda suka koro su sai zuwa mareci ta kwanciya gariba to kaga shi ya kawo lattin shiga kasuwar da wuri-wuri shi ya kawo latin tashi ba wai ana yin shi bane don doka an kai a'a ko da mun ka tashi kalcha din a haka nan mun ji irin ɗanbina abubuwan alfanun da ke tattare da ita wannan masarauta da maganin dangin da akwai kalubale wata da garin yake fuskanta to kalubale da muke fuskanta kamar da na hada ma banda na zamani ba mu mukabalta wani abu banda wanda zamani ya kawo wanda ya kuma kowace ƙasa na cikin wannan wannan rashin zaman lahiya yana ciki inda an kaito muna jin wahala da matsuwa ta rashin ruwa to alhamdulillah da lokaci ya taho wasu sun azurta 'yan garin sun yi mana tsace wuri-wuri gaskiya an maganar ruwa yanzu da sauki dole ko wala ko shanta na ruwa mutum kama dangi ya baka wala ya hikima masu sauraro saboda lokaci a nan za mu yi sallama da ku a cikin shirin na da ɗan gari shirin da ke zamowa na haɗin gwiwa tsakanin murar amurka da kuma gidan rediyon bijin fm sokoto a madadin kowa da kowa amina na amanawa da na gabatar ke cewa mu kasance lafiya. Cewa madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.